وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yau sha biyar ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta shida. mun hada wannan makaranta mai albarka ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna da ke tarayyar najeriya domin ci gaba da dauranmu na littafin asihiru sihru khataruhu at-tahsinu minhu wa kayfiyatu hallihi sihiri hatsarinsa yanda ake kare kai daga sihiri da kuma yanda ake warware shi idan ya riga ya auku muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu daidai kuma ya tsare mu daga yin sihiri ko kuma aimana din wannan shine darasi na ashirin kuma insha Allah ta'ala shine darasi na ƙarshe a karatun wannan littafi za mu tashi a farkon shafi na saba'in da bakwai da malam ya masa take da itirafu kahinin amama shekhul islam ya sunan malamin da wallafa littafin nan wanda ta juya zan ala tsitsitsi mun zo darasin ƙarshe rufi to ban da ke kuwa E eh, ban da ke daga nan haka da nan haka abbaya ya sunan malamin na'am <laughs> ɗiba ta goma shi kawai kuke a ku? ba ruwanku da wanda ya wahala to kun san me yasa ne muku wannan tambayar haka mutane suke ko mutuwa kai za su manta ka yanzu kun ga ga sunan shabaya baya kawawa ku kiyaye ba to wa'azin da ke ciki shine duk abin da mutum zai yi don Allah kun ga yanzu ba ku sunan shi ma ba ku yi tunawa ba amma kuma kuna amfana da abin da Allah ya bashi to duk abin da ka yi kai don Allah shine hikiman da ya yasa ne muku haka Allah ya datar da mu malam ya ce ga wani dan duba ko boka da gaban Sheikhul Islam ya yadda cewa kawai shi ya sallama bi ma'ana shi makarici ne mahma tamadal kadibu fi kadhibihi mala ce duk yanda mai karya ya ci gaba da yin karyar shi fa sayazharu amruhu walau da hin to sai al'amarin sa ya bayyana ko da bayan wani lokaci ne mai tsayi ba shi ce wai ramin ƙarya rariya ce ko ce rana ba ta ƙarya sai dai wadiya ta ji kunya mana akwai ran da za a zo ta ji kunya to duk yanda mai karya ke ƙarya yake ɓoye al'amarin shi wata rana sai ya bayyana قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله tsira da aminci Allah sabbata gare shi ce, inna sidqa tun ita gaskiya tana sa natsuwan zuci wa innal kadhiba ribatun ƙarya ko tana sa shakka shi yasa mutum yi ƙarya ɗaya sai ya ƙarya goma saboda ya tabbatar da na farkon daga nan ya halaka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mutum ba zai rinka ba zai gaskiya ba kuma ya gushe yana yin gaskiya har sai Allah ya so shi gaskiya ta zama ɗabi'arsa da sauransu haka nan ƙarya rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito malace wal kahinu shi boka wanda yake cewa ya san me zai faru gaba ko yadda'i musharakatallahi fi ilmihi fi ilmihi al shi boka aikin da yake ikirari yake na cewa nan yana tarayya da Allah cikin abin da Allah ya sani na boye shine abin da aikin shi yake nunawa waqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari bi ma'ana yayi mana hadisi anna man idda'a shay'an la yamlikuhu cewa duk wanda ya da'awan abin da bai mallaka ba kun ga ai boka bai mallaki gaibu ba Allah shine alimul ghaib to duk wanda ya da'awan ikirarin wani abin da bai mallakansa fa sawfa yafdahu Allah da sannan Allah zai kunyata shi qala annabi sallallahu alaihi wa man Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya faɗa cikin hadithin Imam bukhari da Muslim yace al malam bima ka labisa sau bai zurin duk wanda ya bayyana ƙoshi da tufafin da ba yi da shi to kamar wanda ya sanya tufafi guda biyu ne na ƙarya imana ramin ƙarya ƙurariya ce za a zo lokacin da dole mutum zai kunyata ya walakanta duniya da lahira amma ba gane shi duniya ba to za a kunyata shi yau mutubular sara'ir kaga wannan shi ya fi muni waƙad i'tarafa kahinun fi ahdi Sheikh islam Ibn Taymiyyah wani dan duba ya tabbatar da ƙaryarsa ga kansa a zamanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sanda zuwa bi kadibihi 'ala nasi ta hanyar ƙaryar da ma mutane قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله شيخ الإسلام الله يمسى رحمه يا فدا يتي وهكذا المنجمون هكذا wanda suke amfani da taurari wurin yin sihiri hatta inni lamma khatabtuhum ya kai matsayin da har na kai ga nayi magana da su bi Dimashq a garin Dimashq wa hadara indi ru'asa'uhum kuma aka halarto mun ko manyan cikinsu suka fito da nufin su karyata ni dan dama hanyar cin tuwo ne in suka ga za a toshe ta ɗabi'an ɗan adam ka toshe mai hanyar tuwo sai dai ya rasa rai sai ka wuce to sai suka fito da nufin su yaƙe shi saboda tabbatar da kasuwansu na sihiri wata bayyantu fasada sana'atihim kuma sai na bayyana ma mutane cewa hanyar da suke batacciyar hanya ce Allah baya santa kuma na yi musu haka ne bil adillati al'aqaliyya da dalilai wanda hankali ke kamawa allati ya'rifuna Bisi hatiha irin dalilan da sun sani yanzu misali wani zai zo ce miki dare ne ki yarda duk bayanin da zai bara ki yarda ba kin san ba dare bane to hankali ba zai yarda yanzu dare ba bane inda akwai hankalin sai dai in ya gushe to kuma shi wannan abu ne daban qala li ra'isun minhum wani daga cikin manyan ya yace mu inji shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yace wallahi ina rantsuwa da girman Allah inna nakzibu mi'ata kizbatin da na kore su sai yace mun na rantse da Allah mukan yi ƙarya ɗari hatta nastuka fi kalimatin ta yadda kawai gaskiya ɗaya za a samu mun fada kalma ɗaya sai mu haɗa ta da ƙarya ɗari shine faɗin Allah ta'ala yulquna sama wa hum kadibun mun karanta wannan a baya fa idza kana al-kuhanu ya'tarifuna eh, laisa bil kadhibi faqat وإنما بكثرة الكذب فإذا كان الكهان يعترفون ليس بالكذب فقط وإنما بكثرة الكذب واستمرائه كساني فسو وأن سكي ما سبو كانشي باوي دقس كرياني كأي suke ikirari suke tabbatarwa da cewa ƙarya ne kadai sada'arsu ba wai da ƙarya ɗaya ne kadai ba suke aiki a'a suna aiki ne da ƙarirai masu yawa suna aiki ne da karirai wanda suke masu yawa da kuma ci gaba akan ƙaryan kun ga inda illa take mafi girma mutum ya fahimci gaskiya kuma ya doge a kanta to su ba wai sau ɗaya suke ƙarya ba za su yi ƙarya kuma ci gaba su kuma gwama ta da su gaskiya ɗaya su gwama ta da karirai kuma su tafi akan ƙaryan falidal itiyanu ilaihim to kamar haka kuma zuwa wurinsu yake mai zuwa wurinsu shi ma ta shafe shi Walmar mar'u la yuhassilu indahum siwal iftira'i warrajmi bilghaib kuma mutum duk mai zuwa wurin bokaye ya sani la yuhassilu indahum ba abinda zai samu a wurin bokaye suwal iftira, iface, karerai wanda aka kirkire su rajmi da lalube cikin duhu wa da'wa lahi fi zalika da kuma ikrarin tarayya da Allah a cikin abin da ya shafi gaibu aikin su kenan wannan ko ko gwamnati ne ta san da wannan wurin rusa shi za ta yi ta kama mutum dan ba za ta yi da mata kishiya ba kai in kuna so ku gane zafin yi ma Allah kishiya da azaban da zai biyo baya ai mata kuke duk imanin kike kaddara in kira da abokiyar zama hakuri kike ba ranki ba wai dan ranki yana so ba ko ba wai dan baki san Allah ba kuma ba wai ba wai dan ke ba mutum ya kirki ba amma ranku be so ko ba haka bane kamar yadda mu ma mazan ba ma so eh to kun ga wannan yana ciki to ina ga Allah subhanahu wataala shi fa halitta yi kuma a zo a ce ba haƙin shi bane wanda za a ba ku kuna ga za a zauna lafiya to misali na biyu ku kalli yan siyasa ku kalli yan siyasa ku gani zaka ga sun yanzu ka ga zafi ta baro Abuja suna zuwa lalibe wanda za a yi sulhu da shi wanda za a siye shi wanda za a karya shi wanda za a yi masharri kuma a zo da tante muku malaman ku kuma ku yadda da su malaman ba su gudu sun bar ku ba amma kuma su yanzu za su zo su haɗa ku da malaman ku ku zage su Shi ne tukwicin da za ku yi ma wanda suke rufa mamatan ku in sun mutu wanda suke muku sulhun aure wanda suke ɗaura muku auren raki wanda suke koya muku tsarki da sallah shi ne tukuici zazzage su saboda wani kazami mai duniya kar ku yi wannan insha Allah Allah ya muku albarka na san ku na nan kan Allah da za ku yi ba ku rike malaman ku ta mau ba muna ce muku malamai ba su laifi ne amma keta mutunsu su keta addini ne in ba a ga mutuncinsu ba to ba sauran wanda zai zo gyara al'umman nan ina tabbatar muku duk waɗanda za su lalace malamai ne kaɗai za a samu sauran in duk duniya za ta lalace to malamai ne za a samu sauran nagari a cikinsu kakku rage kakku ƙara don su ne magada annabawa Allah shiryar da mu baki ɗaya hukumu itiyanil kohan hukuncin zuwa wurin boka malai ce alkahin muftarin alallahi shi boka fa mai ƙirƙiran ƙarya ne ga Allah fi da'awa musharakatihi ar-rabb ta yanda yake kirarin tarayyar shi da ubangiji subhanahu wataala fi ilmi al-ghaib a cikin ilimin ghaib faja al-wa'idu shadid dan haka alƙawarin narkon azaba mai tsanani al-wa'id shine alƙawarin narko na azaba al-wa'du shine alƙawarin rahmar Allah faƙiƙa nasosi sun zo sun magana akan narkon azaba mai tsanani fi haqqihi akan abin da ya shafi duk wanda yake bokanci wa haƙƙi man atihi da wanda yake zuwa wurin bokan ma musulunci bai kyale shi ba sai da ya magana kansa gashi nan za ku ji wa bayani zalika kuma bayanin da zai samu fahimci bala'in da boka da mai zuwa wurin boka ke ciki ga suna hadisai guda biyu kamar haka na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mala yace man ata kahinan duk wanda ya je wurin boka wanda yake kirarin ya san abin da zai faru gaba faqad kafara to wannan ya butulce wa Allah wa dukulu fi dalika kuma ya shiga daga cikin wannan wanda ake ma irin wannan hukunci da suna ya je wurin boka qira'atul kaffi wa nahwaha shine surkullan da ake a tafin hannu a rinka tottofa wasu abubuwa ana ambata ko a kalli hannun mutum a faɗa abin da ba shi kenan ba ina malam ka samu wannan bayani yace cikin sauki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man ata arrafan duk wanda ya je wurin ɗan duba auka hinan ko boka mai cewa san me zai faru gobe ko ya ƙulumboto ko ya ce a rubuta abu kaza da jinin haila ayan qur'ani ko a rubuta a jikin kwai a sa a wuta ko a kai bola a disney fasaddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata shi akan da bokan nan ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan kowane ne shi a sanar masa ya butulce wa abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙur'ani bi ma'ana an je lahira duk inda ya ga darajar ƙur'ani na kai mutane kar ya sare shi ba zai tafi da shi ba sai dai nemi wata hanyar ta daban rawahul hakim imam hakim ya ruwaito sai na biyu man ataka kahinan lil furjati faqat wanda ya je wurin boka kawai don kwaranyewa a ce ruwa ne fa kawai ake wanka da shi ai da kin warke ina ruwanki da su ke magani kika je nema kin hayaki ne da kin yi shi kenan suna cewa ko ba su cewa a ce addu'a ma yake shi fa babo ka addu'a addu'a har ya wuce na sunna duk addu'an da ba na sunna ba Allah ya tsine mata albarka ha ah? to me za a yi da addu'an da ba shiryan annabi ba duk yanda kike ba za ki kai sayyidina abubakar daraja ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu da kanshi yazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce koya min yanda zan yi addu'a ashe addu'an nan shari'a ce tana da tsarinta to shi ne sai mala ya ce walaisa lissu'ali ya je wurin shi kawai don neman kwarin yawa ba don ya tambaye shi wani abu na bokanci ko gaibu ba fa innahu muharramun to shi ma irin wannan ya aikata haramun la ya juzu irin wannan bai halasta ba qala muawiyah bin al-hakam muawiyah bin al-hakam as-sulami Allah ya kare yadda a gare shi ya ce sahabi ne yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inni hadithu ahadin bi jahiliyya ban dade da shiga musulunci ba bi ma'ana ni sababban tuba ne daga eh, eh, kafirci ban dade da shigo a musulunci ba wa qad jaa Allahu bil islam sai gashi cikin taimakon Allah Allah ya zo mana da musulunci wa inna minna rijalan sannan daga cikin mu akwai wasu mutane ya tunal kuhan da suke zuwa wurin bokaye qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi in dai ni na isa da kai in dai ka yadda ni annabi ne in ka yarda aljannan da ke wurin Allah da ya aiko ni kake nema fala ta'tihim kakka kara zuwa wurin boka ke ma haka annabi ya gaya miki wannan maganar muawiya ce amma ga sako ne ga dukkan duniyar musulunci ila an yarita Allahu al-ardh wa man alaiha har a tashi alkiyama to mun gama da bokaye duk da duk a Hausa bokaye ne amma ga wani nau'in bokancin na gaba man huwa arraf waye al-arraf shi ma dai boka ne da hausa amma ku ji bambancinsu da alkahin maliki al'arraf wanda ake ce ma al'arraf ɗan duba huwan a yi ma'rifatal umuri al Shi ne wanda yake kirarin ya san abubuwan da suka ɓoyo anil basar wanda gani bai iya ƙirskansu wanda ke cewa ya san kaza a ce daga biki aka ɗauke gwal dinta wallahi a je wurin shi ai gobe da zai faɗi. yana zuwa ce gwal din na nan a kusa amma sai an yi aiki gashi nan an sa shi wani cikin kaza an kife shi da wani abu gashi nan duhu duhu wani mu kwatance da abin da aka saba yi ga hajiya ta a gefen lokacin da sauran karfin mu sosai duk da yanzu ma ba a baya muke ba wata ta taba zuwa gidan mu ana bikin kannin mu ta sata <laughs> wallahi ta dauke abu kuma dan tsiya sai ta sa shi a can ƙasa wurin al'aurarta ko mun sannan ta sa gashi ko gade ba zai yi mu ciro shi ba walla da na dinga sun buɗa mata tafi da kanta ta ciro shi ta miko ana umaru ce ku ja ta bayan gida wallahi wallahi da ta ji kodi tafi da kyau malam sai gashi an fito hadda ana cewa baka ta tausayi to ga tausayi da an batta da kun gani wallahi ga ta jaruma malam ba ta jin mari ta amma ta shanye ma ta ce wata dauka ba sai da ta ga duhu sosai wallahi ta fito da su ko gobe kuka gansu ku tattade su su muku da kayan barayin banza Allah ya shirya hukumu itiyanil arrafin hukuncin zuwa wurin yan duba ja alwa'idu shadid yan uwa alkawarin azaba mai tsanani ya zo a cikin ayoyi da hadisai bi kufri man dhahaba ila alarrafin dake nuna butulci mai kusa da kafirci mai kusa da kafirci wanda ke nuna wanda ya je wurin su wa bayani zalika ma ya'ati bayanin haka gashi nan a cikin hadisai guda biyu malai ce, man ata arrafan ku sani duk wanda ya je wurin dan dubawa saddaka ku ya gaskata shi faqad kafar wannan ya butulce wa Allah ya aikata kaba'ira da shi da wanda ya zina da mahaifiyarsa duk tafiyar su daya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man ata arrafan duk wanda ya tashi je wurin mai duba ta hanyar wasu abubuwa da zamu je ta tauraro zai duban buga ƙasa zai yi tafin hannu zai yi tofi zai yi a cikin ruwa a kofi ko ma wanne ne auka hinan ko wanda ya ce ya san me zai faru gobe duk wanda ya je wurin ɗan duba ko mai faɗin cewa ya san me zai faru fasaddaqahu bima yaqul ya gaskata shi a cikin abin da yake faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi sallam. to ya kwana da sani ya butulcewa abin da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-hakim imam al-hakim ya ruwaito sannan sai na biyu ce man ata arrafan li mujarradi su'al wanda kuma ta tashi ta je wurin boka dan duba kawai dan ta tambaye shi walam ku ba wai dan ta yadda bokancin gaskiya bane ni dai tambaya zan yi inje ina duba in ya tabbata to ai dama an ce ma annabi ya ce ma Abu Huraira shedan makaryaci ne amma ya faɗi gaskiya kya ta futa shi wancan da ya faɗa annabi ne ya faɗa shi wannan annabin ne kuma ya ce karki je annabin da ya ce wance ya gaskiya shi ya ce kuma karki je a nan to kin fi shi iya karantarwa ne ko shi shigi ne da neman s da za ki bayanin ayoyin da shi Allah da mannansu ba su bayani ba ke ce malaman ƙarshen zamani jama'a kuna ganewa wallahi wata saboda sakar shi ko neman auren 'ya'yanta aka zo sai ta ce to za mu ɗan yi addu'a addu'an fa za ta je ne a duba mata a ce ga wani ya zo to amma dai an ce ya taba takarar dan majalisa ba a sanya ne ne a dan duba akwai wani kuma shi dan kasuwa ne malam wanne kamata yarinya nan ta zaba ke duk zabin da annabi ya idza ataukum man tarzawna dinahu wa khuluquhu duk banza ne a wurin ki Allah shirya mu Allah koi ba mu ikon gyarawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi yace walam tuqbal minhu salatin 40 laila ba kuma za a karbi sallan mutum ba na kwana arba'in. kamar malam na cewa ba ni na faɗa ba ku ji da kunninku qala nabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wurin mai duba dan duba fasalahu an shay'in ya tambaye shi akan wani abu ko mun kankantansa ko mun girman sa shine an shay ko mun girma abin ko kankantansa to ya kwana da sani lam tuqbal lahu salatun Allah ba zai taba karba masa sallah ba 40 lailatan na tsawon kwana 40 in kuma bai sallan ba ya shiga kafirci 100 bisa 100 kenan rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito to sai gaba ta kusa da ƙarshe ko taukun ƙarshe ne malaci shi kuma wannan babin zai mana bayanin wasu macuta mu fahimce su don kan mu fada tarkonsu na farko shi ne almunajjim wanda yake amfani da taurari wurin yin sihiri kara zuwa rikita miki lissafi ki kasa gane boka ne ko ba boka bane da yawa sai a kira ka tambaye ka malam ga abin da ya ce miki wai sai ranan kaza za a barbada wannan hayakin ko za a karanta wannan abun kuma da lokacin da rana take wuri kaza kuma za a daga murya ko a sa kaza a garwa shi ce to malam ba mu ga da ya ba laya ba ba laya ba rubutu ga dai abin da yace za a yi to ki zo ki ji masu amfani da taurari wurin yin sihiri warrammal da masu amfani da yashi wajen yin duba wadaribu bil hasa da wanda yake buga ƙasa calculators kenan ko typewriters ko kun san waɗannan masu buga ƙasan da su ne za gansu a kan ɗan faifai ɗan kwali ana zazzanawa to yanzu kun san su ma teknoloji ya je musu hadda kalkuleto suna yi ba ku sani ba <laughs> to ku kiyaye shi yasa wannan littafi ba zai taba tsufa ba ba zai taba tsufa ba ku je ku yi ta muraja'in shi da kalkuleto yanzu wasu suna sihiri a buga a buga in lamba ta fita kaza ce to ki ɗauki kaza ko karki kaza ko ki je ki yi kaza wa qari'ul kaffi walfinjan da wanda suke yin karatu a tafin hannu da kuma wanda suke a cikin kofi su ma akwai nau'in sihirin da haka ake yin su ga sunan malam zai kawo dan mu gane su kan mu auka musu man huwa munajjim wane ne mai amfani da taurari wurin yin sihiri barrammalu da mai amfani da yashi wa daribul bil hasa da wanda ke amfani da tsakuwa ya zuba su haka ya watsa su yadda suka bayar sai ya kirga da su koye su kullatsa da banza wa qari'ul kath wal finjan da wanda yake karatu a tafin hannu ko surkulli a tafin hannu da kofi ce ga su ku gane su dan da kun gansu ku san bokaye ne kar ku tsaya inda suke kun san akwai su malam Isa ga sunan yan Islamic chemist wanda zai zo ya muku zubebeniyan kwariya da ni da ku duka mu zama almajirai mu diba akwai na Allah wanda in wanda ya halasta aina addini akwai wanda bai halasta ba to shi yasa daga cikin ayyukan da suke bukatar mai tsoron Allah sosai akwai wannan harkar Isa sana san duk zai gaya muku nan ba wuri na bane in ya so duk za ku ci Almunajjimu, idan aka ce wani mai amfani da taurari huwa shine alladhi yattakhidhu hisaban nujumi wasilatan ila Muharrama. Shi shine wanda yake amfani da yake riko da hisaban nujum lissafin taurari wasilatan a matsayin ita ce hanya ila ghayatihi da zai cimma manufarsa ya cuce ku ya kwashe kuɗin ku al-muharrama irin kuma hanyar da yake bi wanda Allah ya haramta kar ai amfani da ita warrammal wanda kuma yake amfani da yashi huwa shine wanda alladhi yakhuttu fil ardi ala ramali wanda yake yin zane akan kasa akan yashi ya zana wasu layiyuka hakan nan yadda'i ya rinka ikrari bihi da wannan zanen da ya buga can ya auna can ya taba nan ya taba can yana nuna wa ilmal ghaibi ya sa abin da ke fake ko bai san komai ba matan shi ma a gida zage shi take ko ba shi kenan ma shi ne waddaribu bil hasa wanda ko yake zuba duwatsu tsawon tsakukuwa Kuwa shi ne wanda yadribu hasatan wanda yake zuba tsakuwa ala ukura ya zuba wasu akan wasu ya ɗibo sai a kan wasu da hariju ko sannan kuma yana watsa su ya ɗiba ya watsa kamar yadda ake watsa ludo ko abu kawai char a gani da ya baje sai a wani shirme ai karya a karya ai can a wani kalli sama a juya idanuwa ai hayaki a bubbuge kirji ko ma a ce kaza <laughs> wani ya zo wurin boka yana shiga ya zauna yi wannan shirman surkullan ya ce mishi matanka ce maka sihiri ya ce wallahi ban yi aure ba <laughs> ya ce wallahi ban da mata <laughs> sai ya ce wanda zai aure ai tun daga nan in ya ci gaba da zama shi ba zama banza yi shi ba zama banza dama banzan ne sai zama banza ta koro wofi wanda zai je wurin boka ai ya manta Allah hmm? ya ce matarka na ma sihiri ya ce gashi ban yi aure ba boka ban yi aure ba Sai da matsala za'iman yana yin haka ne yana mai ikirarin ittila'ahu alal ghaibi bidalika cewa yana iya tsinkayen gaibu da wannan aikin da ya na watsa tsakuwa din wa qari'ul kaffi wanda ko yake yin karatu a tafin hannunsa ko ya duba tafi tafin hannun mutum ya duba ya ce wanda zai zama kaza zai yi kaza wal finjan da wanda ke a cikin kofi huwa shine nau'in sihiri ko bokanda alladhi yutamtimu ala kaffil insan wanda zai rinka yin kulumboto a tafin hannun mutum a ce kawo hannunka kun san akwai karatun tafin hannu na sunna manzo sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta bacci yana karanta kulhuwa uku falaki uku nasi uku ya shafa a fuskan shi da kanshi da gaban jikinsa da duk inda hannunsa zai iya kaiwa wannan sunna ce har da zai kafi jinyansa na ajali na na fatima na na aisha radiyallahu anha ita da kanta ta kan daga hannunsa ta karanta mishi sai ta shafa mishi ta ce saboda hannun shi ya fi nawa albarka to kake ce shi ma hannunku mai daraja hannun wanda bai sallan juma'a ne ke da daraja so nawa aka kama boka yana zina da matan jama'a malam isa so nawa su nawa to ta ina ina zai daraja da wannan iskancin da wannan fadin daraja ai bai da daraja me yasashen daraja ne shi an fahimci wannan to Allah ya kyauta to shine malam da ya kawo yake cewa shine wanda yakan yi yake yin kulumboto a cikin a cikin tafin hannun mutum ko wal finjan ko ya rinka yi a cikin kofi yace za a yayyafa mata ko za ta yayyafa ko za ta sha ko za ta kaza amma fa shin ya tashi ba ayatul shifa yake karantawa ba ba wadannan ayoyin warakan guda shida da suka zo a cikin alkur'ani ba su ba wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un ko wa idza maritu fa huwa yashfin da sauransu ba su zai karanta ba yana karatu ne bi alfazin ghairi mafhumatin wasu lafuzza da ba a gane ya barbar ya warasa ka bar wuta kai da jin barbara ka san wuta za a shiga malam tana kuna kuma <laughs> ba malam to in ba rainin wayo ba ma ya za a zo wai wani ce ma ya san gaibu bayan ga kabarin baban shi can bai iya tawo da shi rayuwa ba in ya isa ya dawo da baban shi mana ya dawo da ƴaƴan shi mana kuma wai ka je ɗakin mutum ka ga gadon da yake kwanciya ai duk wanda zai maka maganin laluran ka dole ya zama lata khudhu sinatun wala nan. bai gangadi balle a ce ya bacci kuma saboda za ku gane mugun shirme har da banɗaki a gidansa yana ba wali yana bayan gida kuma shi ke biyan bukatar wasu ai ba ci yiwa faqidu shay'u la yuti ko Allah ta'ala da ya tashi zai faɗi shine mai yi yana buɗe ayar da tafi kowanne daraja alqur'ani tace ayatul kursi yace Allahu ni ne abun bautan ku kuma na isa da ku wallahi daga cikin isana ni ne alhayyu rayan da mutuwa ba ke sata zo inda nake ba alqayyum ni ke tsayuwa da al'amuran ku kuma in tsayu da komai in tsayi da naku ayyuka gashi nan mun gani Allah kuma mun gode kuma Allah kakka sami maka shirka Allah in wasu sun yi cikin musa su tuba kansu mutu to shine da malam ya zo sai ya kawo wannan yake cewa a ina ne ma yawwa gairi mafhumanci wanda ba a ganewa yadda yana kirari ha ilmal mustaqbal wai ya san me zai faru gaba wattanjimu kun ga wannan amfani da taurari ai sihiri wattarbilu da amfani da amfani da taurari da amfani da yashi wadharbu bil hasa da ɗiban tsakoyi a zuba su aka kalle su wa qira'atul kaffi da yin karatu a tafin hannu ko a karanta tafin hannun mutum wal finjan da yi a cikin kofi kullu hadhihi dukkan waɗannan abin da kuka ji an jero su wasa'ilu wasu hanyoyi ne yustakhdimuha wanda suke amfani da ita suwa ne alquran alkahin wanda yake buka wanda ke san ikirarin ya san me zai faru gaba wal arraf da wanda yake cewa san me ya koyo yadda'i biha ilmal ghaib suna ikirarin suna ra'ayanta wai sun san ilimin boye wal mustaqbal kuma sun san me zai faru gobe kuma Allah ya ce wala tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wa huwa kadhibun fi dhalika mala yace kuma duk maganganun sunan ƙarya ne kakku yadda da su kina bari suka saki shakka sun gama da ke yar uwa falmunajjimu kun ga mai amfani da taurari warrammalu da wanda ke amfani da yashi wato malam na ta maimaita saboda abin ya shiga mu haddace shi mu kiyaye kun fahimci magana shi yasa Allah shi ma yake maimaita wasu ayoyin Qur'ani saboda kar ai sakaci da su ko amanta su wadaribu bil hasa da mai watsa duwatsu tsakoyi abin da zai wa qari'ul kaffi da mai karatun hannu wa huwa kahinun duk wanda ya wanda ya zama boka au arrafun ko kuma dan duba amma mu duk bokaye muke ce musu ko shi yasa muke da jam'in su muke cewa bokaye wa ahyanan wani lokaci kuma yaf'alu al almusha'wid yakan yi aiki ne na canfi hadhihi af'al na waɗannan ayyukan mana wanda yake akwai kuma masu canfi mana sune aji na uku akwai waɗanda su ba bokayen bane ba masu sihirin bane yan canfi ne to su kuma ya suke su suna amfani da waɗannan abubuwan da muka faɗa a baya ko dai tauraron ko ƙasan ko menene muqallidan alkahin wal arab suna masu koyi da bokaye da yan da da yan duba su canfi suke yan cinka cinka ne ko Allah ji kamala Idris Abdul Aziz yace kaza ashe dama abin cinke cinke ne ko kun tuna kalmar da ya faɗa ai ba sun mai ba sai mun maimaita ba Allah ji kamalan da rahama yace kaza ashe dama abin nasu cinke cinke ne to ga asalin yan cinke cinke nan su ne bokaye ina ne za'iman yana mai ra'ayantawa shi mai camfin mai cinke-cinken ko annahu kahin yana yaudaran mutane cewa shi ma boka ne au arab ko mai duba ba kuma komai ke sa ya haka ba face liya kula amwalin nasu bil batil dan ya ci kudin mutane da zalunci to sai malaye babin shi shi ma zai bayani shi a dan mu gane shi shine kusa da ƙarshe. al mushawif mai canfi wane ne shi malace manhuwal musha'awidu wane ne mai yin canfi a shari'ar musulunci al-musha'awidu idan aka ce mai canfi huwa shine allazi yad'i annahu sahidun aw kahin shi ne wanda yake kirari amma ba gaskiya bane yana kirarin cewa shi boka ne ko mai sihiri wa huwa kadhibun kuma abin nan ƙarya ne fi dalika bai iya ba bai sani ba wannan mun karanta da ku idan ba ku manta ba akwai ɗaya daga cikin bayin sayidina abubakar radiyallahu anhu da ya taɓa kawo mishi wani abu ya siyo mishi ya ce mai gashi na kawo maka kaci sayidina abubakar radiyallahu anhu har ya fara ci sai ya ɗauke shi da hira ya ce da shi ai ko kai da kake bawa na ka samu kuɗi ka iya siyo wannan abu mai tsada har kai min kyautan shi kuntuna ko me ya ce mishi sai ya ce wallahi kafin haɗu da kai in musulunta ni ba musulmi ba ne kun san maka garin kasuwa ne yan gari kaza kabila kaza da dai take dai har zuwa yau suna zuwa Ya ce to akwai wasu mutane da ne musu sihiri ne musu bokanci mun rabu da su kasuwa ta gaban sun zo za su biya ne Ya ce kuma wallahi ban iya ba kawai na gan su gaulaye ne nake musu wayo haka ya ga musayi na abubakar ce kuma ban iya ba kawai canke canke nake yi ya ce shi ne yanzu kuwa na fita Allah ya sa bayan ko shekara biyu ko uku ko kaza na gansu ko suka cake min kuɗi ya ce ni kuma da na ga yadda kai kake kyautata mu tunda shi bai daɗe da musulunta ba ya ce sai na darzo maka kaza kuturwan kan hanya mai zubar da mai kwannan ga yaji ta ji shi da kyau ya ce na kawo maka ka ɗanɗana ai malam sai sai na abu ya rinka danna hannun shi a cikin harshen su, sai da ya amayar da abun nan ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kunnina yana cewa duk tsokan da ta gini da haram ba abin da ya cancanta ya cire wannan tsokan daga jikin mutum ranar kiyama face wutan nama ne za ta cire shi ashe cin kudin bokanci kadai ka ji bala'in shi to yana ga kuma mai yi din shi yasa shi mai tsahiri kashe shi ake ana shari'a musulunci tubar shi ta amfane shi lahira ne mala yace al huwa mai yin camfi shine wanda yadda'i yake ikirarin annahu sahirun ce okay na wuce nan wa qasduhu abinda mai mai camfi yake so kuwa babban manufansa shine akhdhu amwalin nasi bil kadhibi alaihim ya ci dukiyar mutane ta hanyar yi musu ƙarya bi annahu ya'malu sihr da cewa wai shi yana yana aikata sihiri su kawo kuɗi zai musu au yu'alij bi sihr ko kuma in aka yi sihiri shi ma yana yin sihiri ya warware banza ta kori wofi kenan an ga hana magana yawwa aw Alamul mustaqbal ko kuma yace ma mutane ya san me zai faru gaba wa huwa laysa kadhalik mala yace kuma ƙarya ne ba haka bane wala yuhsinu zalika alfi'l kuma asalin sihirin ma bai iya ba fa wa inna ma yuqallidu fi'lahum kawai da yana koyi da aikin masu sihirin ne wa yushabihu harakata harakatihim kuma yana kamanceceniya da kai komansu ma'ana yana ciniya da irin su mata farfakunsu na yin sihirin shi ma wani haka ya je ya kai kuɗi aka ce sai an kara kaza za a gama aiki ya kawo abu bai ci ba aka ce sai an kara kaza ranar da ya zo ce ko ka biya ni ko in ci kaza ka? ko ka biyan kuɗi na na baya ko wallahi yadda ta yau sai an ji ni da kai sai kuma aka koma sulhu to in yana da ƙarfi yayi sulhu da shi sai ce zan lalata sai shi ma ya karar da shi amma bai wa. to kaga shirme kenan wala yajuzu al-ityanu ilayhi shi ma wannan mai camfin baya halatta in dai kai musulmi ne da kake neman aljanna to bai halatta ka je wurin shi fa huwa rajulun kadhab mutun ne makaryaci da ba a yadda ma da maganganun sa al-farqu bayna sahi wal kafin wal arraf wal musha'wif bambancin da ke tsakanin mai sihiri da boka da mai duba da mai camfi as-sahiru in aka ce mai sihiri huwa ya'malu sihir wannan shi da gaske kan yi sihirin fa yu'athiru kuma sihirin kan iya yin tasiri amma bi idnillahi in Allah ya ga dama fil mashuri ga wanda aka yi sihiri, kamar yadda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bi tasiri sai da ganin daman Allah Allah kakka ba su iko akan mu dan tsarkin sunayenka wa ammal kahin shi ko boka fa huwa shine wanda alladhi yad'i ma'rifata ma sayakunu fi zamanil mustaqbal shine wanda yaddai yake ikirari ma'arifatu cewa wai shi ya san ma sai kuna abinda zai faru fi zamanin mustaqbal a lokaci mai fuskantowa kan yukhbira kaman yazo ya ba mutane labari da cewa bi anna fulan wai wane sai mutu zai mutu ba da shaharai ne bayan wata biyu karshe kan wane ya mutu shi kai ga ya riga shi mutuwa ko wa nahwi dalika da makamancin wannan wal arrafu idan ku aka ce mai duba huwa shine wanda alladhi yad'i ma'rifatan umuri al Shi ne wanda yake da'awon ikirarin wai ya san wasu al'amura da suke faruwa a yanzu amma irin al'amuran da al ba anil il’absar idanuwa ba su iya gani Walai walaisatil mustaqbaliya ba irin abubuwan nan gaba ba gaba muna zaune nan sai ce yi can ana mitin a Abuja kuma ba waya aka yi mishi ba ba kuma turo aka yi a WhatsApp ba ba komai yace ga can suna kulle kulle ko ga wancan can a Kano tana shirin miki kaza ko ga kaza da kaza ina ganin kaza da to wannan shine ne ka an yukhbira malai ce ga misali don mu gane salari kamar wanda zai ba da labari bi anna fulana al'an kamar ce a yanzu dinnan yadda muke wane ya kira sunan wani ya ce fi cihi yana cikin motarsa wa wa fi baladin akar alhalin wancan mutumin na wani gari yanzu na yana zancen ce ga mahaifi na can a cikin mota ba kuma hoton shi ba ba waya na duba ba ai sai ku ce ko dai malam shi ma an masa ne ko ba haka bane tsara tunanin malam ɗaya kuwa anya to Allah ka tsare mu wala da al'umurul mustaqbaliya shi baya eh, da'awan cewa shi al'arrab bai cewa ya san me zai faru gaba zai dai ce a yanzu haka yana ganin abu kaza yana faruwa amma ba zai ce ya san na gaba ba shine bambancin shi da alkahin shi alkahin shine mai cewa san me zai faru a gaba wa amman ah, musha'wid shi ko wanda yake mai canfi fa huwa shine wanda kadibun makaryaci ne shi asali ba ma bokan bane la ya'rifu sihir bai san sihirin ba bai iya ba walal kihana na bukanci walal walal ballanta na duba wa innama shi dai sanu dai kadai yaz'umu yana ra'ayinta ne da ikirari annahu ya'rifuha lalle ya san su shi ma yana yin wannan liyakula amwalan nasu bil batil dan ya ci dukiyar mutane akan akan barna wa taruju af'alihi alal mughaffilina minan nas sai zamto tana rikitarwa ayyukansa zai rinka rikitar da waɗanda suka falallu a cikin mutane wanda suka yi nisa da islamiyya da karatun addini ba irin ku ba kukan Allah da ba ku yadda da shi ba to shafin ƙarshe da'watun ila tauba Allahu akbar mala ya iya littafi duk wannan barnan da kuka jifa Allah zai kona mutum ne in bai tuba ba dan haka in kin san kin je ki tuba in kin san kin je ki tuba in kin san kina zuwa ki tuba in ka san kana yi ka bari ka koma wurin Allah duk ran da ka ji ana cewa wanna zi'ati karka ko wanna shitati nashta to ka fa makara ka makara an tafi gyara ba zai yiwu ba shine maganan da yafi komai muhimmanci shi ma a ƙarshen littafin Malam yace ga kira na ta musamman ila tauba zuwa ga dukkanin mu mu koma ma Allah mu tuba man atal kahana ki sani ka sani in ka taba zuwa wurin boka Aukara abuwa abwabus sahara ko ka kwankwasa kofar su irin waɗancan masu zuwa tambayan ko neman magani ko kaza dama ko ba ko ka gani a gida mata na cika gidan kuma ka ga matan in different class in different categories da mai babban mota da mai tsaka tsaki da mai riko yar kafanta duk te kura duk ana kwashe kuɗinsu su wata gane masakarta ko ba haka bane haka ne har bukin yanzu ake yi ba wallahi bukin din gani ake ko ni na nan a New Kaduna nan in an je ma sai an su siya katin ganin shi sai ana gama sai da katin ganin shi karfe kaza kuma kaga ya kare tas ka gansu wahalallu a jikin bango a cikin rana suna jira kan garu, amma munafuka ta kasa dafa mu mijinta ruwan wanka a gida hai Allah shirya wallahi kin san kina zuwa ki tuba dan wa billahi allazi malaika zai jibge ki da sunan Allah Allah shiryar da mu yawwa da ke nake kin san kin je a kusa kike ko a nesa wallahi ki tuban ma Allah auqara abwabu sahara ko mu ce kwankwasa kofar eh, eh, masu sihiri wa sawwalat lahu nafsuhu al idrar bil akharin kuma zuciyarsa ta raya masa cutarwa ga wasu ai wata ne za ta ce a hana wancan haihuwa ko dan da ta fita karta dawo kar ma ya ƙara jin yana santa kar ma tunanin shi ya zo mata ko a sa dan nan nata ya ji ma bai kaunan shi din dai ba cutarwa bane ana yi to duk wanda ya san yayi yuqli an tilkal asam yayi maza maza ya yanke daga wannan zunubai din al-mufsidatu lid wanda suke bata ma mutum addini wanda ko addinin shi ya bace ba zai je aljanna ba wal yandam aikin sa na gaba kuma ya dama, ya ji a ran shi ya ji zafin abin da ina ma da bai yi ba alamak alama tarafa min sayi'atin mubiqa ya ji nadama da zafi akan abin da iktarafa ya aikata min sayi'atin na zunubai mubiqatin wanda suke halakar da mutum wala ya'ud kuma kada ya sake komawa ila tilkal makhazil ba'isa ko kada ya sake koma zuwa ga asalin waɗannan abubuwa da suke walakantar da mutum ko su kunyatar da shi ko mutum ya yayi ciriba a duniya da kiyama sai ta kunyata shi Waliyar fa’id darar in mutum ya san shi ya sihirin ya iya ƙoƙari ya ɗauke cutar wanda ya yi bi hallin sihiri ta hanyar warware sihiri amman zahun ga wanda ya cutar da su ya musu sihirin ya maza maza je lalata shi wal yuqbil ya kuma fuskanci Allah subhanahu wataala kamar yaya bi taubacin ta hanyar tuba zuwa ga Allah wace irin tuba nasuhin wanda muka karanta a Ramadan taubatan nasuha mun faɗa hasharuddanta in ba kuma ba min jurmin azim ya tuba daga wannan jurmin shine zalunci abin mai girma wanda yayi yanzu dan Allah wanda zai sihiri ya tuna idan dan shi akai ma ya zai su mace ta haifi da tana shirin ta more shi ya samu aiki tana murna girma ya zo ba ta iyawa da zai taimaka sai ka je sai ka rusa rayuwar ka zaunar da shi ka haukata shi ko kai mai illa yana ta jinya yanzu ba shi zai kawo ba ita za ta sai da ɗan abin da ta samu neman magani ka ɗauki wannan ka ƙaddara kai aka yi ma ya za ka ji to ko ka ji komai baka sani yanda ka zaunar da shi kai a wuta Allah zai zaunar da kai inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ba. zama ne ba ranar fita sai ran da Allah ya so Allah ya shiryar da mu to shi ne da malan ya kawo wannan ya ce, wal yukthir minat tauba mutum ya yawaita tuba wal istighfar da neman gafaran Allah wa nawafilil ibadati ki ta ayyukan nafilfili dama wannan ko ba mai sihiri ba yana da kyau ne saboda yawan nafila na sa Allah ya so mutum duk wanda kaga yana yawan nafila alama Allah yana son shi Wala wal amalis salihah da kuma ayyuka nagartattu wani aiki ne Al'amalin salih shine aikin da aka yi don Allah kuma a bisa shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala subhanahu Allah madaukaki ya ce wa inni laghaffarun kuma lallai ni ne karba mai laghaffarun mai yawan gafara ne ma'anan ghaffar shine duk yanda aka yawaita laifin in dai an tuba zai yawaita karban tuba in dai ba za a gaji da tuba ba to ba zai gaji da karban tuba yana yafewa ba zan yi wannan ne kuwa liman taba ga duk wanda ya dawo gare ni wa amana yayi imani wa amila salihan yi aiki na kware mun faɗi mai aiki na kware Sun tada sannan ya shiryu daga cikin shirya ki koma makaranta kirki kawayen kwarai ka kirki na usu ki rayu cikin mutanen kirki ki kyautata musu ki taimake mai rauni ki karanta qur'ani ki fari wallahi sai ki ga rayuwar ki ta fita wanda ma bata taba laifin ba kyau in dai daga sai kike kuma kin kaskata Allah walamma taba saharatu fir'aun misali shine ku duba lokacin da masu yi fir'auna sihiri suka tuba wasu daga taba suka tuba wa amanu suka yi imani bi rabbihim da ubangijinsu su qabila Allah taubatahu sai Allah ya karbi tubansu jini fa ake yankawa a zubar da rai amma Allah ya ce ya karba ya yafe saboda sun dawo da gaske wa rafa'a darajatahum ko ya dauka darajar su menene dauka darajar ya hada su da annabin Allah fashe ke ma sai ki hada kanki da mutanen kirki wa kanu min atba'i Musa wannan sa suka kasance ma daga cikin mabiyan asalin wato annabi Musa alaihi salam don haka sai malam ya ce first look, sabila ta'ibin duk rintsi ki bi tafarkin da masu tuba zuwa ga Allah suka bi duk wahala ki bi ki koma zuwa ga Allah wa iyaki kuma na hore ki na ja miki kunni tariqal ba'isin wato bin tafarkin masu yanke kauna daga Allah karki ji to ai ko na tuba ba amfani to sannan ne kika shiga matsala ma in dai za ki ji kokin tuba bai amfani to kin shiga matsala babba Allah na karban tuba kuma yana yafewa sannan minas saharati kakki kake na hore ki da dake bi hanyar masu yanke kauna daga wanda suke as-sahara dan duk sihiri sai da yanke kauna daga rahaman Allah wal musha'widina da masu yin canfi mala yace nas'alullaha muna roƙon Allah subhanahu an yahmiyal muslimin ya kare dukkan al'umman musulmi min amali saharati daga ayyukan da masu sihiri suke aikatawa a kansu almufsidina waɗannan maɓarnata ɗin a doron ƙasa wa an yufarrija kuraba mashurihim kuma Allah yi mabbakin cikin duk wanda aka yi masihiri a cikin musulmi Allah yi wannan damuwa ɗin wa an yakhlifa lahu ko muna roƙon Allah duk wanda aka yi mai sihiri Allah ya musanya masa wannan sihirin khairan au aufar da wani alkhairi wanda yake cikakken alkhairi min musibatihi ta sanadiyan wannan musiba da ya shiga ta sihiri Allah ya yi mishi kuma ya kawo mai alkhairi cikakke wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mala ce tsira da amincin Allah sabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa baki daya to alhamdulillah mun kammala wannan littafi din kuma cikin taimako Allah subhanahu wataala ba ni wannan littafin guda daya ga littafin da zamu yi na gaba an yi sa'a ya iso shi ne wanda na faɗa muku za kuma mu fara shirin yaushe muka ce ranar lahadi isha Allah sunan littafin gashi ashirun na linnajaji tunda mun ji waɗannan halakakku to ne kuma za mu ji abubuwa guda goma wanda suke tabbatar ma mutum da tsira a duniya da lahira an fahimta shi za mu fara ran lahadi insha Allah ta'ala sannan gobe shi ma akwai za mu bar gobe ne da gobe za mu yi amma za mu aje gobe a matsayin rana ta musamman ma'anar rana ta musamman shine a gefe na mun yi nasarar samun malam isa abacha komanda shi nan gaba daya muna tare mun magana cewa akan insha Allah ku zai zo mana darasi akan abin da ya shafi magunguna da masu sihirin duk da sauransu duk abin da ya dace da mu wanda za mu amfana wanda da yawa dama ana da wannan damuwa din to in Allah da gobe ina nan amma ina nan din zan ce mala isa zama ne yanda shi ma zauna gefe na so da haka ni ma zan zo da biro na ne da takarda in <laughs> kwashi nawa kasan gobe malam isa ne wannan majalis insha Allah ta'ala karfe nawa zamu fara malam isa to da yaushe da azahar azahar ya muku yawa la'asar ɗin zai fi hajiya eh, da an yi la'asar ɗin, hudu da rabi ya maka malaisa eh to ni kun san yanayin lokaci na daban ne ko shi yasa na lokacin malai isa yanzu ake magana karfe hudu da rabi insha Allah ta'ala saboda mu samu cikakken lokaci ko in Allah da muna tare amma malai isa shi dai karatu bi idnillah ba zan je Kano ba saboda wata lalura so amma Allah ya yarda saboda wata uzuri ba lalura ba zan muna tare da malam isa shi zai yi majalisi in ya gama jibi sai mu fara wannan littafin bi lahi ta'ala malam muna maka barka da zuwa kuma ko sallama ne da ya kamata kai musu kafin gobe wadda ka kwana biyu ba a ji ka ba kuma nan nura eh shi ne a duk da mu ma ai ba baki ne? <laughs> ya ce shi dan gida ne an yi ma mu ma ba baki ne ko Sha Allah ko minti biyar muka samu insha Allah ko